jama'a mun haɗu nan na daura auren sheikh musa asadu sunna da kuma maryam mukhtar kankara yanzu za mu saurari siga daga bakin waliyin ango da kuma wakilin ango da waliyin amarya allah ya sanya albarka cikin wannan aure kuma ya zanar da su lafiya a karmakalla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 amma ba'ad ya yi hallazina amintu ƙullaha haƙa tukati wala ta mutum na ilawantun musulmi ayi hannu su taɓo rabakun lalzi khalakakun min nafsin wahida wa khalaka min hazo jiha batta min humar jalan katiran wani sa'a wani ta فليتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ني سننا يكون موسى حسن انا كزنا وكيل شيخ موسى yusuf ahli sunna asadu sunna uh, wanda kuma cikin yardar allah subhanahu wata'ala yanzu zan wakilce shi wajen neman aure kane walima da sunan wani alhamdulillah kwai maryam muktar kankiya a kankara afuwa <laughs> Eh, malam musa ahadu suna ya ganta yana so kuma yanzu maganar da ake ciki ina wakiltarsa ina neman auren ita maryam din bisa sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na fatan ke orang wis wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd sunana dr Laborang idris Iyai yang uwa Namariam. dangi na maryam sun wakilta ni in zama waliyinta a cikin wannan aure game da bukatar ta neman aurenta ni a matsayin waliyinta dr labaran idris na ba da auren maryam ga sheik musa yusuf asadu sunna ta hanyar wakilinsa sheik musa yakub musa a bisa ga sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kan sadaki naira dubu ɗari an ba da naƙada alhamdulillah ni yakubu musa hassan na karɓawa malam ko sheikh yusuf eh, musa yusuf a sunna auren maryam kamar yadda ka yi bayani bisa sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna godiya kwarai da gaske allah subhanahu wa ta'ala shi tabbatar da alkhairi to alhamdulillah jama'a yanzu aure ya kullu waliyin amarya ya aurar da ita ga angonta shi kuma wakilinsa ya amsa masa muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure ya azurta su da samun ƴaƴa na ƙwarai ya azurta su da abin da za su ci su sha tun daga sadda suka yi auren nan har zuwa ƙarshen rayuwarsu muna kuma roƙon Allah madaukin sarki ya ba su ƴaƴan da musulunci zai yi alfahari da su kamar yadda ake alfahari da iyayen muna kuma roƙon Allah madaukin sarki ya azurta wanda duk bai samu ya aure ba da samun yin auren wanda ke da mata ɗaya Allah ya ba shi ikon ƙarawa ya kai biyu mai biyu Allah ya ba shi ikon kai uku mai uku Allah ya ba shi ikon cikewa ya zama janaral kamata <laughs> Allah ya sa mu dace mu karanta fatiha mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai tawassuli da su Allah ya albarkaci wannan aure kuma Allah ya zannar da jihar mu lafiya ya zannar da arewacin ƙasar mu lafiya ya zannar da kasar mu lafiya matsalar da muka shiga gab ɗin nan ta cire subsidy tsadar abinci da tsadar abubuwa Allah ya kawo mana sauki saura matsalolin da muke ciki dama na rashin tsaro da makamanci wannan duka Allah ya kauda mana Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya ba mu ruwa ya ba mu damana mai albarka Allah ya azurta mu da samun isasshen ruwan sama mai amfani mai albarka ba wanda zai cutar da mu ba Allah ya shirya da matasanmu ya raba su da shaye-shaye da bangar siyasa da ƙauranci da ɗauke-ɗauken kayan mutane Allah ya yi mana dukkan matsalolin da ke fuskantar mu a mu da ƙasashen musulmi gaba ɗaya da ƙasar sudan muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu ikon yin daidai ya kare mu daga yin ba daidai ba ango ya riga ya sani ba sai an gaya masa ba ci da sha da sutura da suwa bisa ga sunna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 وهب لهم وهب لهما وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير لديك يسير اللهم يسر ولا تعسر اللهم أصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وأمرائنا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين اللهم أجسنا اللهم أجسنا وأنزل علينا من السماء ماء مدرارا نافعا غير ضار اسق به عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل طاعتك في كل زمان ومكان وحين اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحضاننا وهمومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللواء لا لا ان شاء الله ان بسم الله زو اه بسم الله أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan ɗaya daga cikin ɗaliban majalisi malam kenan wanda yake gabata suwa a dukkanin ƙarshen wata-wata mai suna da takabir ah, za mu bashi don ɗaya daga cikin wanda suka rakuta wagan malam don zuwa wannan ɗaura aure wanda aka ɗaura na sheikh musa yusuf asadu sunna a yau Ah, za mu ba mu dakta don mu ji abin da zai faɗa al'umma na ka dakta sami أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام alaikum wa الله ba sai na yi dogon dogo mukaddima ba Allah ga tumala wannan aure da aka yi Allah ta'ala sa albarka Allah ta'ala ya ba su zuriya ɗaya ba kuma ya kare su daga sharrin shaidan da dukkan fitinar rayuwa kamar yadda malam ya magana cewar shi malam ba mutum ba ne wanda ma za a ce an mashi wa'azi ko wani abu na dangane da zamantakewa Ah, ya riga sani suna ke mutane ah, tarbiya to insha Allah ba mu tunanin wani abu mummuna a haka kuma malam malaminmu ne insha Allah kuma ya samu karuwa Allah ta'ala ya sa albarka ya tabbatar a khairi Allah ga malam ga to masha Allah ah, yan uwa masu bibiyan mu kun ji fata alheri da kuma addu'a daga bakin ɗaya daga cikin ɗaliban malam yanzu kuma za mu gabatar da abin magana ga ɗaya daga cikin kuma social media team na malam mai suna malam nura mai goro malam nura bismillah bismillah alaikum muna fatan addu'a Allah ya sanya aleri Allah ya bada zaman lafiya sannan kuma Allah ya maida kowa gidansa lafiya to muna godiya malam nura mai goro a ci gaba da tattaunawa da 'yan uwa da ake yi a wannan gagaraman taro da aka yi ga ɗaya daga cikin ɗaliban malam wato sheik usman albayan shi ma zai ce wani abu Allah sa albarka <laughs> a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim ah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah al-amin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, kamar yadda yan uwa suke kallo kuma suke saurara kai tsaye daga nan garin Katsina masallacin GRA mun halarci dauran aure da an riga an daura na babban malaminmu kuma uba a gare mu kuma mai bada tarbiyya fadilatu sheikh musa yusuf asadu sunna ya angwance da amaryarsa malama maryam Muktar. wanda mata ce ta uku muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma allah ya ba su lafiya da zaman lafiya muna roƙon allah ya sa maryam ta zama ƙara nutsuwa ga malam ya samu tabbatuwa wajen ƙara yada da'awa da kuma wato ainihin yada ci gaba na samun sabati na wannan difa'i da ake waya. 'yan bid'a da 'yan shi'a da sauran aƙidu daban-daban da kariya da ake ba mu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ya ƙara malam ɗaukaka duniya da lahira abubuwan da ake kuma Allah ya sa ana yi da ikhlasi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara rayuwa albarka na'am kuma ina ba wa sauran iyayenmu haƙuri su yi hakuri da wannan amarya kuma su riƙe ta da albarka su riƙe ta da mutunci su riƙe ta a matsayin kanwa eh, tasu insha Allah Allah ya haɗa kawunan su baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah to ga ga ga ga babban ga babban aminin malam kuma ɗalibin malam a <laughs> shek muhammad gida da algombawi shi ma zai ce wani abu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a muna godiya zuwa ga yan uwa musamman waɗanda suka taso daga wasu jihohi zuwa wannan wajen wannan jiha ta katsina domin halartar daurin auren babban malamin mu sheikh musa asadu sunna muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya maida kowa gida lafiya muna godiya muna godiya sosai allah maɗaukakin sarki ya sanya alkhairi a cikin wannan aure allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a ciki allah kuma ya ƙara ta mana da yawa har ma masu rike da kyamara su ma muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya ƙara shigo da su daga ciki <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya sha addu'a amma dai ta karshen nan tana dan da bukata a duba insha Allah ni na ciki ina da hudu assalamu alaikum a'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah alhamdulillah barkanmu da haduwa wannan guri mai albarka ga mu a garin Katsina GRA mun zo daurin auren babban malamin mu malam Musa Yusuf Asadu Sunna ba abin da zamu cewa Allah sai godiya kuma abin da muke da bukata ubangiji ya sa albarka a cikin wannan al'amari na aure Allah ubangiji ka tabbatar da dukkanin wasu irin alkhairai da kake sawa a aure Allah ka sanya su a ciki dukkanin wani abin sharri da abin ki ubangiji Allah ka da shi sannan Allah ubangiji muna roƙonka da dukkanin sunayen ka kyawawa Allah ka tabbatar da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a to cikin tattaunawan da ake yi da mutane za mu duba ɗaya daga cikin aminan ma malam kuma abokin da'awa shekul arab a shi ma zai ce wani abu alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa man wala amma ba'at to a wannan rana dai ta sha biyar ga watan zulqa'ada alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau uku ga watan shida dubu biyu da eh, ashirin da uku miladiya a safiyar ranar asabar a wannan masallaci a cikin garin katsina mun halarci ɗaurin auren malam musa yusuf asadu suna abu ihsan da kuma maryam muhtar kankara muna fatan allah ya sanya albarka kuma muna fatan ubangiji allah ya haɗa su da alkhairin da ke tare da junansu kuma allah ya kaɗe musu fitina da tsautsayi ba abin da za mu ce sai godiya ga allah sannan kuma muna gode wa dangin ita wannan amarya a bisa karamci da tarba tun kafin auren da kuma yanzu da kuma abin da muke sare a bayan auren Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka a matsayina na yayan amarya kuma sannan aminin ango na fatan alkhairi Allah ya sanya albarka barakallahu fi muna godiya a ah, malam sani malam sani to ɗaya daga cikin yayin amarya kenan malam sani ka annahu shi ma zai ce alkashinawi kuma angon antisholi kuma zai ce wani abu نعم billahi minash من rajim bismillahir rahmanir rahim. الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lallai wannan rana muna nuna farin ciki matuka muna godiya zuwa ga Allah Allah ta'ala ya sanya alkhairi a wannan al'amari wannan rana ce ta farin ciki sosai a gare mu ranar da Allah ya nuna mana wannan ɗaurin aure na babban malaminmu da kuma kanwa a gare mu Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikin wannan al'amari Allah ya bada zuri'a tayyiba Allah ya kwaba dukkan wani aiki na shaidani ya masa garkuwa da kariya daga dukkan wani shaidani na mutum ko na aljani Allah ta'ala ya sanya alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah a cikin tattaunawa da muke yi da mutane sai ga mu ga babban limami imamu imamu dini wal huda kenan in ji wal da'awati wal irshad in ji <laughs> kuma shine shugaban dalibai na majalisin malam kuma shine a mataimakin chairman na board of trustee na a sabatul kiram shi ma ya zo ga kuma 'yan uwa da suka zo nesa da kusa da kuma fatan alheri da zai yi a takaice Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro muna fatan alkhairi. Wannan rana ce da ba za mu mantawa da ita ba a cikin tarihin rayuwar mu. Ranar da mu yake ɗabbaka abin da ɗaya daga cikin abubuwan da yake karantar da mu na kokarin raya sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama muna addu'a kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya irin wannan aure to a masa addu'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. Allah ya ƙara buɗa ma malam hanyoyin samu na alkhairi yanda nan ba da daɗewa ba malam zai sake gayyata mu domin rufe kofa mu ma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da irin wannan daman yan uwa da suka halarci wannan taro na kusa da na nesa mu ne ma kowa fatan alkhairi Allah mai da kowa gidan shi lafiya Allah ya saka ma kowa da alkhairi ba mu da abin da za mu gaya muku sai dai irin wannan addu'an kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya muku abin alkhairi ku rama masa in ba za ku iya ba ku mishi addu'a to muna yi muku addu'a Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi ya kuma mai da kowa gidan shi lafiya sauran yan uwa wannan ya zamo kawar wato karantarwa ne gare su musamman waɗanda ba su da shi kwata-kwata kuma wannan tafiyan ana yi tare da su ciki da waje da waɗanda suka makalkale karkashin guda ɗaya su ma su duba yadda malam da yake karantar da mu kuma gashi yau malam ya samu mukami na matsawa gaba dan Allah a rika matsawa domin akwai mata da yawa kuma masu addini masu ɗabi'a da haka a duba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh muna godiya imamul dini wal huda da wa'annan addu'o'i da kama ainihin babban malamin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ga malam Sheikh Jamilu Maraban Jos shi ma zai dan takaita cikin minti 'yan sakon talatin ya ce wani abu a'uzubillahi mina rajim الشيطان الرجيم rahim amma ba da أما alaikum wa rahmatullahi wa to to yan uwa da al'umma kamar yadda ake ganin mu mun zo halartar ɗaurin auren babban malamin mu Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya samu karuwa na aure muna mashi addu'a irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma ma'aurata barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi kairin Allah ubangiji hada su cikin alkhairi sauran kuma gauraye ya Allah muna roƙonka Allah ka auro mana da su da gwauro da gwarangwarami da gauriki da gaurikiki da gwangwala Allah muke roƙo ka auro mana da su fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ah, muna taya babban malami ah, sheikh musa yusuf asadu suna a bisa karin aure da yi akan allah ya sanya albarka barakallahu lahuma wa barak alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin mu ma allah ya ba mu ikon da za mu tafi gidan gaba da kuma waɗanda ba su da shi allah ya ba su abin da za su yi sai kuma allah ya yassare ya haɗa kan suri guda ya janyo duk wani alkhairi da albarka cikin wannan aure assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi ga Malam Ali babban director na media shi ma ya kamata ya ce wani abu ko da a takaice ne da fatan alheri. أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله ni a takaice gaskiya godiya zai ma 'yan uwa tun daga masu bibiyar mu a kafafen sadarwa ko ba a nan lokacin ɗaure aure tun daga karatuttukan malam da yau kuma da aka zo ɗaure auren na malam mun sani cewa akwai yan uwa da yawa wanda sun kai kudurin zuwa wasu saboda yanayi na eh, lokaci da kuma yanayi na ƙasa da kuma uzurin da malam ya doke ma yan uwa da dama cewa ba dole sai mutum ya taso ya zo nan jiha katsina musamman abinda ake bukata shine addu'a kuma yan uwa na addu'a muna godiya ga kowane dan uwa na a matsayin mu na yan uwa na addinin musulunci muna godiya Allah ya saka da alheri shi kuma malam da ya aure Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya hada kan yalle ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi muna godiya da addu'o'i da yan uwa suke ta yi da kuma wanda suka samu suka zo da wanda ba su samu sun zo ba muna ta muna godiya Allah ya saka ma kowa da alheri sai da yan uwa a yi haƙuri waɗanda ba su samu daman a jin sanarwar ba sai dai suka ga abu kwatsam to muna ƙara amfani da wannan daman domin mu ba su haƙuri a kamar su yan uwa irin su malam Usman Shanuno to su fa sun ga sun ga yanda ake yi a ya kamata shi shi malam Usman Shanuno shi ma ya samu ya ƙara matsawa yana da mata ɗaya kamar idan bisfa to ya kamata ya ƙara motsawa muna godiya daga nan za mu ainihin tsaya sai dai a mana addu'a muna barin addu'a ga 'yan uwa da abokan arziki mun gode mun gode allah saka ma kowa da alheri